الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل يا محمد لقومك يا رأى الله كورا متعنيك بس سمتينك إنما أنا منذر داماني ميقر wato ni mai wa'azi na kawar makawakon ba ni ba mai shiryarwa nake shiryar da mutumin da Allah bai shirya ba ni dai mai gwada mutum wa dalilai na in masu wa ma min ilahin illallah babu wani abin bauta sai Allah alwahid wanda an guda alkahar marin jayi da kalki ga halittu ya Allah ya wata da ya kahar ka taimaka mana bi cika, wa qahrika Allah ka kara mana imani da tsoronka kuma Allah ka yi mana ƙarshe mai kyau wani duniya ga take rikicewa duka yawa hajji ya kawo Allah ka raba mu da ita lahiya saboda darajar sunayenka ce wa wal ardi ubangijin sama bakwai da ƙasa wa ma ma kuma da abin da tsakanin su ala azizu ala amri wanda an mabuwa yi ga al'amari ne algafaru da da yi kuma wanda an mai yawan gafara ga wani ne بعزتك يا الله يا عزيز يا غفار الله كغفر تامنا الله كياهي منا كما الله كرنجا يد مو غمك يا من نتشكي دنا يا عزيز يا غفار قل قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون يا معمر كلهم يا معمر صلى الله عليه وسلم هو وأن الله باري أي الاعتبار ba da labari bai ta na halin nari da hasumar abin na yan wuta ba da labari cewa yan wuta na hasuma allazi a gabar tukan bai labarin da na gaya muku na ba'un azimu labari na mai girma ya kabrin azimu. labari na mai girma min makanu ne ilimin gaibi yana cikin koyayyen ilimin gaibi allazi la yu'rafu illa bil min allari wanda ba a sani ne sai da wahayi daga allah saboda haka da kun kaga na gaya muku Allah ne ya faɗa mini ce ya faɗa muku an to an mu'aradu kuma ko kuke kawar da kai gare shi wato kuna kawar da kai ga wannan labari da nake gaya muku ai la tu'minu nabiyyi ba ku imani da shi wala tusaddiquna ni da kuma kun ki ku gaggata ni a ciki ne wa huwa mithlu akhbar bi tafasir al malaika wannan yayi kama da ba da labari da wasu mala'iku da kalabati adam ga sanya annabi adamu halifa lil ardi ga kasa allazi akhbartukum bi wanda ba ku labari da shi fi awwal al-amr barfa al to shi ma wannan na wannan husuma shi ma wato yayi kama da shi ko ganganta da ku daina karyata ma kana li min ilmin ma kana li min ilmin bil mala'il a'la idh الرحيم yasa ake ce musu a labara ana ne sun yi jama'a mutane ɗaukaka ba ni da ilimi ga jama'a mala'iku ya fita samu na sadu suke wasu ma bi sha'anin adam ga sha'anin annabi adam yi na lawa Allah ta'ala sadda Allah ya ce masu inni ja'ilin da halifa ni zan sanya halifa cikin kasa. kun san mala'iku sun jayayya don su gane mina na aiki masa annabi adam tunda su ga su a manya suna tabibi suna farkakewa ga Allah sun yi wasu ma'anar wurin ya ce to ba ni da wani ilimi game da wani yan yi wa ilayya babu abin da aka yi mawayi illa annama ana eh, a nadiru face ni mai gargadi nake mubina mai gargadi wanda a bayyana ne ai bayyana da izari gargadi na bayyana yake ni ya ta mai wa'azi ne kawai saboda haka ba ni da masaniya da abin da kuke magana ya kata ni mai wa'azi nake ba ni da masaniya da wani abin da kun ka koyi na koyi الله ya gafarta الله Allah آمين قال الملائكة إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من ruhi faqa'u lahu sajidin to walamma ashara lokacin da Allah subhanahu wataala walamma ashara ta'ala sadda Allah yayi ishara madaukakin sarki ila tahasul malaika zuwa ga wasu malaiku bijali adam da sanya adam alaihi salatu wassalam khalifatan fil ardi halifa cikin kasa wa inzal hada wa abin wa abin na wa anzala lahu a hadin nizam kuma ya saukan mai wannan tsari al'ilahi na Allah subhanahu wa ta'ala idza allama wal asma kullaha dan ya sanar da annabi adamu sunayen abubuwa duka wato dan ya nuna daraja annabi adamu da ilimi an ka same ta to shari'a sai Allah ya shiga ya bayyana kaifa natijan min zalika adawatu yadda adawa ta haihu daga wannan daukakawa da an kawo annabi adamu bai na adam wa bai na iblis a shaitan tsakanin annabi adam da tsakanin iblis wanda yake shaitani allazi la yazalu yahibu bani adam wanda shi shaitan bai bushe ba iblis yana haɗa da biyan adam hannun nizamin ilahi game da yaki da su game da tsarin gana Allah subhanahu wata'ala allazi sharafa a bihi abahu adam wanda da wannan tsari Allah ya dauka darajar babansa annabi adam kun san Allah ya ɗaukaka annabi adamu da biyayya ga shari'a to shedan ya ci gaba da fada da annabi adamu dan annabi adamu ya iske shi ga wuri kuma ya ɗaukar sama da shi wannan yana nan ya sashi yana ta fada da biyan adamu ila yau mai kiyama to Allah ya ce fa qala wa sai Allah ya ce to ka ambata in qala rabbuka lil malaika sadda Allah ubangijinka ya ce wa malaiku ya kire su yana ganawa da su in ni khaliqun basharan min din ni ga halicci mutum da ƙasa don lokacin su suna nan suna ibada sannan ba halicci annabi adamu ba sai Allah ya ce musu in ni khaliqun basharan min din ni ga halicci wani mutum daga ƙasa mutumin nan huwa adam shi da annabi adam to bai da sawaito idan na daidaita shi shi wannan mutum ai a tamamtu ne kammala halitta ta wani baka tafi min ruhi ne busa ruhi na ciki ne fasara hayyan sai ya zama abin na mai rai to idan abin na na halitta shi nisa mai rai da dabatar ruhu ilaihi wato cewa da ya min ruhi ya yi dabar ruhi zuwa gare shi Allah ta sharifan li adam wannan darajantawa ne ga adam amma in ba wannan ba ai yadda annabi adam yake da rai yadda Allah ya samu annabi adam rai ai haka nan mu ma ya samu na da sauran halittu amma dai jinginawa ya ce min ruhi wannan wata kalma ce ta girmamawa ga annabi adam alaihi salatu war ruhu jisimin latifun Yan an ce rai wani jiki na mai sanyi ko mai taushi ya haya bihil insani mutum na rayuwa abin na da shi wannan ruhin Wata shi abin na ruhi wani abin na jiki na mai taushi kuma koyayi wanda abin na mutum yana rayuwa da shi bin hudu hifi abin nan ya an ka zartar da wannan rai cikin mutum da sai mutum shi rayu to idan na sanya wannan rayuwar mala'iku faɗa wula wusa jidi na ku duka ku mai sujuda kuma sujuda ta hiyyatin bil su sujuda ta gaisuwa da dukawa ku duka ku gaida annabi adamu alaihi salatu wasalamu ya mala'iku umarni na Allah ya ba su ya ce a yi a duka a gaida annabi adam amma mala'iku ya sa su yi wa gaisuwa ba mutane ba saboda haka dukawa yanzu mutum ya duka ya gaida wani to laifi na don shi ba mala'ika ba ne kuma wanda zai gaisuwa ba adam ba ne wa kaddama annahu sujudun ya gabata bayani ya gabata cewa wannan sujuda sujuda ce bi amrillahi da umarnin Allah wala mana fihi in Allah ya ce ayi abu to babu babu abin da zai hana shi la'annahu hukumun min ahkami domin hukunci na min ahkami ta'ala daga cikin hukunce hukunce Allah bi ma ya shawo ya hukunta abin da ya ga dama kun ba a tambaya ce ce Allah dan me kace a gaida annabi Adamu da duki wa yana amma ya shawo? kuma Allah yana hani ga abin da ya ga dama hani duk abin da ya ga dama sai ya ce bai da kyau wal mamnu abinda an ka hana ga shari'a ba amalin bilhawa mutum ya aikata aiki da son rai haka kawai ka ga damar yin abu ka yi ta yin abin da ka ga dama to shi na abin da an kai hani da shiya bilhawa hawa la ba tare da shirya ba amma 'yan Allah ya ce yi abu duwar hagari ne a wadda muni bai da muni 'yan Allah ya ce a shi ne daidai na wa bi tun ciki akwai hikima kuma annallaha amara amara na bani adam mu Allah ya umarce mu mu adam an abu da huma bauta mai bai ma kada a mara bihi da abin da ya riga ya yi umarni da shi duk abin da Allah ya ce a yi a mai bauta da shi to a bauta mai da shi waje ala mala'ikata ya faru na bihi ta'azim kuma ya sanya mala'ika wato mala'iku wato suna aikatawa da shi wato girmamawa la'abina ga babanmu tazkiran wato ya sanya mala'iku su aikata girmamawa ga babanmu tazkiran li a alaina dan tunatarwa ga neman Allah gare mai. kun ga girman babanka duk wanda ya girman babanka ai ya girmama ka duk wanda an ka girmama baba ne ai an girmama shi saboda ka Allah ya girmama mu kwarai da ya girmama babanmu annabi Adam yace har da mala'iku su gaishe shi kun ga wannan nau'in girmamawa ne fasajadar mala'ikatu fasajadal mala'ikatu الملائكة كلهم أجمعين إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين da Allah ya ce mala'iku annabi Adamu su su gaida shi fasajjada mala'ikatu kulluhum mala'iku dukan akida wato wa ajma'un li bayani shiddati abin nan da'atul mala'ikati lillah wato akwai bayani mai tsanani game da bayani mai girma game da tsananin da'ar mala'iku ga Allah fasajjadal mala'ikatu kulluhum mala'iku suka yi sujuda su duka su na baki ɗayan su ha duk sun yi sujuda ga annabi Adam wa makasamatuhum qabla zalika husuma da sun kai kamin a ce su sujuda wanda sun ka dora cewa ya za a sa mutum ya zama halifa cikin ƙasa to wannan mala'iku tambaya ce suke yi fi abin na hiya fi dalabi da hikima nema na suka a gwada musu mai a hikima da ta sa a yi haka fi ya ji ali adamu abin na cikin sanya adamu ya zama halifa lal abin na lalil hasadi da huba wai hasada annabi adamu na suka yi ba wato ba su hasada annabi adamu don mala'iku ba su hasada amma dai so suka yi su sani me a hikima da ta sa an ka ce a sa annabi adam ya zama halifa su ga su suna tasbihi ga Allah kuma ba sa su ba domin ga ganin su wada Allah ka san tasbihi duk wanda ka tasbihi ga Allah ya tsara kowa abin da mala'iku ke fahimta ke ba wai don hasada ba to duk sai suka yi sujuda sun ka gaida mai gidan wato baba adam illa iblis banda shedan huwa abul jinni shine baba aljanna ka na mala'ika zama ya kai shi tsakanin mala'iku shi kan kabara ya yi girman kai wa kana min na kuma ya zan cikin kayyare bi ilmin Allah ta'ala a cikin sanin Allah shi kan shedan bai sujuda ba ya yi girman kai ya ki da'ar da aka umarce shi saboda kun ga girman kai wato yana hallaka mutum Allah ya kare mu daga girman kai wannan girman kai da hasada suna suka dauki shedan suka kai shi ga halin da suka kai shi shi ya walakanta illa iblisa istakbara wa kana min kafirin qala ya iblisu qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya أستكبرت أم كنت من العالين قال تعالى سي الله مروكين سنكي يا إبليس ما منعك منين يا هانك أن تسجد كي سجود لما خلقت بيدي أبن نهالتا دهنو أنا أبو دابيو Allah ya tabbatar da yana da hannuwa ya ce biya dayya da hannuwa na guda biyu ai ta wallaita kalkawo abin da nake bince halitta ta wa ta tashrifun aidan li adam wannan ma darajantawa ne ga annabi adam Allah ya ce abin da na halitta da kaina ai kullu makhluqin tawalla Allahu khalqahu ai duk wani abin da Allah ya halitta to Allah ne ya jibinci halitta shi da mutum da aljani da masurai da sandararru duka Allah ya jibinci halitta su amma an annabi Adamu ya ce lima khalaqatu bi yadayya wannan wata darajantawa ce ta musamman wato Allah fa ya taimaki mutane kwarai ta gihi daban-daban shi yasa shi dan ka hasa da su da shi da to idan ku kuka gane dalilin da yasa aka wannan jarrabawa idan kun gane dalilin da yasa aka wannan jarrabawa to ku yi kokari ku rike badar Allah ubangijin ku gwargwadon yadda kuke kiyawa Allah ya ce mashi idan asa ka la'ana, to yanzu ka yi girman kai ne ana sujuda game da sujuda istifhamu tawbiya wannan tambaya ce ta gari an kunta mina alina ko koko karin cikin masu girman kai almutakabbirina masu girman kai alladina la yanqaduna li amrillahi wa inda ba su jayuwa ga umarnin Allah dan girman kai yana hana mutum ya jayu ga umarnin Allah la yanqaduna li wato ba su jayuwa ga al'amarin Allah eh abin nan su koyaushe illa ma kattadan lawan anfusuhum sai abin da rayukansu ta tsara musu da shi suka aiki fatakabbarta to kana cikinsu fatakabbarta an sujudi kai girman kai game da sujuda litakuna minhum don ka zan cikinsu a cikin wuta kala sai shi dan yace a ana khairu min منه ana khairu minhu khalaqtani min من wa khalaqtahu min فاخرج منها فإنك رجيم sai shaidan ya ce a'a ni ba ni cikin wasu mutane ni dai ka san ba ɗaya nake da annabi adamu ba ni na yi shi don shi mai girman kai kullum gani ya kai ya haifowa idan mai girman kai ya zo ya gaishe ka kuna batun gaisawa shi abin nan babbana sai wani wanda ba babba ba ya zo kun ka gaisa da shi ya isa ya koma ce ya ce ya walakanta ni wai na zo ya tsaya gaisuwa da wani ya ita wata mai girman kai kenan shi kullum gani ya kai ya yi kowa saboda haka shi dan ya ce an khairun minu ni na ya adamun don mai halakatu ni min larin ya ce don ka halicce ni da wuta wa halakata wumin ne shi ko ka halicce shi da ƙasa domin shi shi yana abin da ya kazato tun da wuta muguwa ta duk wanda ya shiga cikinta ba daidai ba tana kone shi to ada ya kai ta abban ba don san ga rayuwar jahiliya wanda an mugu duka ana jin tsoron cuta ta sai a dora ganin girma ne don gudun kashe cuta to wuta muguwa ta duk wanda ya shige ta ko ba daidai ba tana kone shi amma ita ƙasa lahiya lar take yanzu aka gama mun taru bisa gare ta wannan mun yi kaɗan ma hasa wuta yi zaune bisa gare ta haka duk a rasa ko wanda a wurin ga kame a jima to kun ga wuta kenan ita muguwa ce to sai shi ya ce shi tun da halittai da wuta kuma muguwa ce to shi ya tsara annabi adam waka zaka ta wannan dini shi ko ka halittai da ƙasa ƙasa ku wato goya allah ta kowa na tsayawa bisa gare da masu zannawa da masu kwantawa da masu tahiya da masu gina duka bisa gare ta don haka tun da wuta ita ba a zama bisa gare ta to wuta ta haika ƙasa ƙala ta'ala da sai allah ya ce mai to tun da ka ƙi umarninmu to ka hitar daga cikin ma'aikatanmu dama limanci na an ka bashi sama ta bakwai nan na yaka limanci mala'iku shi shedan da an yi kiran sallah mala'iku na ƙasa da sama da sai su gaggawa su iske shi allima to yanzu wanda ya bashi limanci ya sa shi aiki ya ce bai yi sai Allah ya ce to tun da ba ka iya aikin na mun ka saka to ka hitar mana daga ma'aikatanmu hita daga ma'aikatanmu mun sauki ka daga aiki ba ka rujimina ka fita daga cikinta min aljanna cikin aljannan nan da muka ɗauke ka aiki wakila min samawati ko kuma an ce cikin sama bakwai ɗin nan da muka ɗauke ka aiki bayan na karaji mun kai abin korewa ga rahama kake matsarudin an kore ka daga rahamata kun gani wato idan ba ka yin da'a ga shugabanni to ka ba su aikinsu idan ba za ka yi musu da'a ba to ka ba su aikinsu kullum wato shugaba na son wanda bai mai da'a ga aiki don idan mutum ne maka da'a in ka zama na kwarai to za a yi aikin kwarai don za ka yi ta cewa a yi abin kwarai kuma sai a yi ta yi ne sai a samu ci gaba amma inda ya zama ma'aikaci ba shi biyayya ga shugaba ne to babu da za a samu shugaba don a samu ci gaba don shugaban na iya ce a yi abin kwarai sai a ƙi a yi abin kwarai sai a ƙi a bar abin da ba na kwarai ba sai a ƙi bari saboda haka Allah ya ce to in dai ba ka yi mana biyayya da abin da muka umarce ka mun ce ka je a gaida annabi adamu baka ka yadda ba to ka sauka daga cikin ma'aikatanmu mun sauke ba sai mu ɗauko wani wanda ka yi mana ɗa'a sai mu sanya shi wannan abin da ya auku ga tsakanin shedan kenan da shi da madaukakin sarki ya ce mai fa'in na karajimun kai an kore ka daga rama madarudun kuma ba shi kaɗai ba wa inna alaika la'anati wa inna alaika la'anati ila yawmiddin qala rabbi fa'anzirni ila yawmi yub'athun wato shedan zama ne da mutanen kwarai ya koyi abin kwarai sai dai rashin arziki ya rinjaye shi wato Allah bai yi shi na aljanna ba tuwon azal amma ya koyi abin kwarai zama ne da mala'iku da Allah ya ce ya fita daga aljanna ya ce mai wa inna alaika la'anati kuma la'anata ta tabbata gare ka ila madina zuwa ranar sakamako ai aljiza ranar sakamako to sai ya tuna da karatun da sun kai sai ya ɗauki huta ta ya kama addu'a yana ta abdu'a wata bukata gare shi don ya san wancan gehe dai an gama da shi ba zai samu aljanna sai ya ta abdu'a rabbi fa andinni ila yawmi yub'athun rabbi fa andinni ila yawmi yub'athun rabbi fa andinni ila yawmi na addu'a ce yake ta yi ya Allah na yadda ka la'ane ni kuma ka kore ni amma ina roƙonka jinkirta min zuwa ranar da za a ta da mutane wannan ita ce fassara addu'ar da shedan ka ta maimaitawa shi abin da ya kaso a ba shi tsawon rayuwa don ya ɗebe takaici amma ya san da ya mutu sai wuta amma dai a ba shi tsawon rayuwa don ya ɗebe takaici a ilamu yau a sunan nasu zuwa ranar da za a ta da mutane a ai talaba Allah ya mutu ya nemi kai ya mutu abada har abada la'anna wula ya mutu ba da ba su zai an da mutane to kun ga kenan ba a sake mutuwa to wannan ita ce addu'a da shi ɗan ke ta maimaitawa yana so a ba shi tsawon rayuwa sai Allah ya ce qala fa innaka minal munzirin ila yawmil waqtil ma'lum sai Allah ya ce to qala innaka minal munzirin qala fa innaka minal munzirin kai shedan to kai kana cikin wayanda an ka jinkirta abinda ka roka a ma wato Allah na an sa addu'a hagga abin nan wanda ya kowa lalacewa cikin halittu ne amma dai ba maza ba a yi addu'a a karba girmamawa ce don haka Allah bai girmama shaidan ba ya bar shi sai da ya daɗe ya wahala sannan ya ce wa'in na kaminan mun gari na kai kana cikin wayan da aka ta ma amma kun ba wani kan roƙa ba shi ya roƙa har abada Allah ya ce a ila yawan mil ma'alum zuwa ranar wani ne na alwakacin ma'alumin wani lokaci sananne wato wakatun na katil gula lokacin busa ta warko kun ga shaidan ya zuwa ga bukata ya same ta to shaidan gama ne da mala'iku shi ya sa ya gane wannan saboda haka duwa da al'amura suke ya mai da al'amari ga Allah ana samun mahita shi ya sa ya gane wannan sai mai da al'amari ga Allah yana ta addu'a kuma sai Allah ya ce ya an shi addu'a ta ila mai wakacin ma'alumin zuwa wani lokaci na abin nan sananne to falan mara a iblisu lokacin da abin nan iblisu ya ga almuddatar lati ha, lokacin da aka bashi da umri ga rayuwa ta yi wato mai tsawo zanna ha bai da to sai ya zaton da nisa kwarai ko amina min makarilla sai ya amince ga dubara Allah sai ya taya abubuwan da ya ga dama ya amince mu dubara Allah ya rika yin abubuwan da ya ga dama na rashin gaskiya to a lokacin kala فبعزتك قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال da shedan ya an samu addu'a ce sai ce to fa bi izzatika da buwaye ka Allah la'ubu wa nawa ajma'ina na rance da Allah duk ɗayan Adamu sai na halaka su baki daya duka dama shi na ya roƙon a bashi rayuwa mai tsawo to an bashi sai ya ce ya rance da Allah abin da ya sa bide ta annabi Adamu shi as ya halaka ta don haka ya rance da Allah sai ya halaka ɗayan Adamu na baki ɗayansa kowa da kowa to yadda ya zamna ya yi tunani sai ya gane ya yi kuri cikin bayan Allah akwai wanda shaidan bai yi musu sai ya dawo ya ce illa ibadaka minhumul mukhlasin sai dai bayan ka zababbi daga cikinsu su domin bayi zababbi Allah ya ce laisa laka alaihim sultanu wato ba ka da iko gare su duk wanda ka yi aiki ne don Allah duk abin da ya kai don Allah ya kai kuma saboda Allah kuma yana bincika da Allah ya ce to gaskiya duk duniya ba su yi mai har da shedan in sun gama ba za su yi mai ba to shaidan ya gane haka ne sai ce ya Allah na namanci da bayan ka masu ikalasi su kan ban fashe su yayi alƙawarin badda kowa amma ban da masu yin ikalasi su ba zai iya fashe su ba saboda haka ku yi kokari komi kuka yi ku yi dan Allah komi kuka yi ku bari dan Allah wanda duka yi don Allah to Allah zai taimake shi amma in dai ba don Allah kaka yi ba to gaskiya ba za ka yi nasara ba san akwai ayyuka da yawa ga sallah sai muna ta muna cewa don Allah muka yi amma wanda duk ya zai yi diba nan bai ga kowa ba wani in ka ga sallah tashi inda za ka laɗe wani wuri kana nan bai gane ka ka doke ta da hansa ɗinka ka sama ita ga wani akwatin talabijin ya diba ya gani da sai ya ji kunya sai ya ji kunya nan da nan shiga ma'abiti amma cikin mutane ka gan shi nan da wani irin karatu guda guda kai in baka sani ba za ka yi a husari na ya biyo wai yana gyaran sallah dan a gane amma kuma in yana shi dai sai shi ta bubbugawa to wayan nan ba masu ikhlasi na ba shi mai ikhlasi shi na wanda ka yi a koye yadda yake yi bayyana haka yake haka yi a boye duwar ka ga yana kokarin ibada a bayyana to ko boye haka ne yaka yi ta wannan shi aka ce mu bawa Allah mai ikhlasi kuma duk wata kura duk wata guguwa da ta taso tana bari ne duk wata kura duk wata guguwa da ta taso tana bari ne saboda ya tsarkake niyyati yayi aiki ne dan Allah kuma ya bari dan Allah shi yasa ya ce illa ibadaka minhumul mukhlasin banda bayinka masu ikhlasi daga cikin su bi bata yallami mukhlasin ay alladina wa wayanda ka tsarkake su li ibadatika dan ibadarka wa qur'a bil kasri al mukhlasin ay al mu'minina muttaqina mu'minai masu takawa alladina yattabi'una awamiraka wanda ke bin abubuwan da kai umarni da su wayan tahuna an nawahika kuma suna hannuwa ga abubuwan da kai hani shedan ya ce to waɗanga da yake ba da kaɗai a gabansu fala asadiyu an ya kuma ne ya samu iko in kashe su saboda girman ka Allah ka samu cikin ibadikal mukhlasi ya Allah ka samu cikin ibadikal mukhlasin wato farkon aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ɗiyan shedan da rundunoni ne sun tafi sun dawo sai sun kai kuka sun kai kyallowa shedan na cikin ruwa yana wani wuri zaune cikin ruwa sai da ya ji kyallowarsu sai ya hito ya lallabe abi ne sun kai hankuri ya ce mikuka kuka wa kuka bayan ya ba su hankuri sun ka ce kai jama'a gane ƙarshen zamani na sai ka bi mutum ka bi shi ka bi shi tun da sahi har mare shi ka iza shi ya yi taɓanna sai da marice sai shiga na ɓannata kawai sai shi alwalla shi na bila raka abi shi isa gabari shi kenan ya wace abin da kai to shi muka wa kuka sai shi ɗaya ce ku yi hankuri yanzu ba ku samun komi gare su ku yi hankuri ku bari har su karkata ga duniya da su minahun muna samun wani abu gare su radda duk sun ka fara yaso son duniya to ran nan muna samun wani abu gare su amma lokacin da ba su a sosan duniya sun hita batun duniya to ba a yi musu wannan lokaci abinda shi dan ya fara mutane da yake saboda haka waɗanda su ne masu ikhlasi babu abinda an gabansu in ba addini ba komi da komi bai gabansu in ba addininsu ba to saboda girman ka Allah ka cikin su Allah ka cikin su qala fal haqq qala fal haqq wal haqq aqul لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم وممن تبعك منهم أجمعين to wa'inda zikir iblisa lokacin ambaton iblisa inda kalami wajen abin na lokacin ambaton iblisa ga hadal kalam wannan magana alladhi dalla ala annahu anidu wadda magana ga ta nuna abin nan shedan wato yana da tsaurin kai kwarai ya asi allaha yana saba wa Allah an ilimin minhu bisa ga sani ne ba wa bisa ga jahilci na yaka saba ma Allah ba to da Allah da ya ambace shi lalle haka yake da ganganna yaka saba ma Allah kala ta'ala sai madaukin sarki yace fal haqu wato kalmar gaskiya wal haqa qulu wato gaskiya nake faɗi bi raf'i al awwal wato fal haqu wa nasab al thani wal haqa wa qura bi nasbihi ma ma'ana فالحق والحق أقول ونسب الثاني ونسب الثاني بالفعل بعده نسب النسب الثاني والحق بالفعل بعده ونسب الأول واتو فالحق بالفعل المذكور واتو الفعل الذي بعده وقيل أنشي على المصدري فالحق على المصدري أي أحق القول aqulu ina faɗin magana wadda ta yi kowace zama gaskiya wakila ala nazari harfil qasmi wato fa'ul qasmi wa raf'ihi ala annahu mubtada'un mahzufun mahzufun qabli ai abin nana fal haqqu minni wato gaskiya daga wurina take wakila fal haqqu qasmi rantsuwa ta ita ce gaskiya wa jawabul qasami jawabul qasami anan la amla anna jahannama minka wallahi zan cika jahannama da kai shedan a wato bi zuriyatika da zuriyarka wa min man tabi'aka da duk wanda ya bi ka fi adami da'ati la amri ga rashin ɗa'a ga na duk wanda ya bi ka ya dan bashi wa na da'a min daga cikin zuriya a adamu wato kai shedan da kai da zuriyarka da kuma duk wani wanda yake cikin ɗayan adamu wanda ba shi yin ɗa'a ga abin da na umarce shi cikin bani adama wato daga cikin ɗayan adamu minin wato bani adamu duk wanda ya zan bai bi na bai min ɗa'a to zan cika jahannama da kai da su ajma'i na baki ɗaya ajma'i na ta'kidul lidamiri fiye amin na fi minka wa ma wa ma wa ma uqifa alai fi qawlihi wa man aka wato shi su ne idan aka hada su duka to ajma'una su duka zan cika jahannama da su wakila da lidamiri minhum wato ɗiyan adam faƙaddara wato Allah faƙaddara Allah ya ƙaddara ga abin nan ga cikawa jahannama Allah ya ƙaddara ga abin nan faƙaddara sai aka ci la'amla an na jahannama min shayadi wato da ni cika jahannama da shedannu dukkan shedannu sai na kammala cikin jahannama wa man tabi'ahum min jami'in nasi da duk wanda bi su cikin dukkan mutane shedannu da ma Allah zai cika to zai cika jahannama ba aljanna ba la amla anna jahannama zan cika jahannama min ash shayatin da shedannu wa man tabi'ahum da wanda bi su min jami'in nasi asalin wuta an yi ta don shedannu na aljannu amma daga baya kuma an ce duk wanda ya yi musu da'a su shaɗannan aljannu ɗinnan min jami'in nasi cikin jama'an mutane duka to shi ma za a shiga da shi a cikin mutane wato babu abin na na eh, babu tafawuti fi zalika la tafawuta fi zalika wato dukansu da wanda yake cikin aljannu da wanda yake cikin mutane duk wanda ya bi shaɗannu a wajen safa ma Allah to babu gwaggociya a cikin wannan baina nasin wa nasin babu tafawuci tsakanin mutane da wasu mutane da wasu duk ɗai umarni guda ne Allah ke bayowa waɗanda sun kabi umarnin Allah mutanen Allah ne waɗanda suka saba ma umarnin Allah mutanen shaidan nan to zan cika jahannama da su ajma'i na baki daya <coughs> saboda girman ka Allah ka tausaya mana ka sa mu cikin bayinka na kwarai masu da'a da ladabi da biyayya gare ka kuma Allah kada ka sa mu wuta don rahamarka to sannan yace qul qul ma as'alukum alayhi min ajrin wa ma thumma katama a sura sannan Allah ya cika sura ma ishmala ala jami'i durusiha da abin da ya kunshi duka darussan sura fa qala kulli qaumika ya muhammad ka fada ma mutanenka ya muhammad ma asalukum alayhi ni ba ni tambaye ku ga wannan aiki ai irshadi lakum wannan shiryawa da nake muku da wannan wa'azi da karantawa bima yanfa'u kuma na tauhidi yana koya muku abin da kawan ku na tauhidi Wajen jam'i shamalikun da haɗa kan al'ummar ala nizamin wahidin bisa ga tsari guda to wannan aiki da na kai gaskiya ma a salukun alaihi min jarin ba na tambaye ko wani jin gagare shi ba aiki na wanda aka cewa a biya ba wa ma ana mina matakallifi na ni ba ni cikin wanda aka tilasta masa kaga qur'ani da kansu ai al mutaqawwilina lil qur'ani masu wadin qur'ani min tilqa'i nafsi daga wajen raina la ta saidara alaikum bi mulki don in samu iko akan ku da mulki yace ni ba ni cikin wannan idan ba ku mance ba lokacin muna karatun Buhari da muka shigo cikin tafsirin alkur'ani nashi mun kawo wajen wannan sura ko muka kawo wajen wannan Ya yace dalilin saukar wannan ayat wato larabawa na suka zanna ƙurishawa suka ce kai jama'a jama'a ku tsaya ku yi tunani muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya iske mu cikin jahilci kuma ya ɗauki dukkan wahalar da ya ka ɗauka dole sai mun gane addini har mun ka gane to sannan ga shi da lalurori ga iyali nai sannan ga yaron abi dalibi da an ka ba shi riko da sauran yaran da ya ka riko to sannan abin hannu ne cikin mu duk ya kowa ƙarancin abin hannu Da haka ku taho mu haɗu mai lancin mu tara mai kuɗi mu ba shi ya ɗara kowa kuɗi cikin mu shi a sakamakon alherin da za mu yi mai suka ce to sai an ka kira taro ku na lancin lancin na za awa malam tun da dai mai wa'azi na shi yana can shi na wa'azi to su ko almajirai su haɗu su yi lancin su tara mai kuɗi suna ciki yi sai jibrilu ya sauko ya ce ka san abin da ake ciki bai sani ba sai ya faɗa mai sannan ya karanta mai waga aya iske su wajen taron sai ya iske su da sauri ya iske su ya ce kai jama'a ma asalukum alaihi ajara alaihi min ajari wanga aiki ban tambaye ku jinga gare shi wa wa ma ana mina mutakallifi wannan sai ya wace wannan taron lancin to kun ga wani taimako na Allah ya ma addini ne inda a ce an yi wa annabi lancin din na an tara mai kuɗi da addini ya gama mutuwa ke don kowane mallami na iya yin tunga ya ce to a yi lanci a awa mallan lanci a tara mai kuɗi suna annabi ta don haka dole sai a yi mai lanci duk ko a rikici ya an ka gama wanga lancin sai a azama wanga kame a gama ma ku gama malamanku na harko nashi kuɗi sun kare sai a kuma biyo layi to sai Allah ya saukar da wannan aya annabi iske su wajen taron lancin na ya wace su to ku diba duk da yake Allah hana waye amma ku dibe mu ku gani mutum zai taho ya taimaka gurgudun iko ne ya kera masallaci babba ya gyara shi ya sa ɗiyan makulle ya kulle shi ya samu liman ya miƙa mai makulli ya Alhaji na ɗagawa sai ka ji neman na mutanen gama su kuɗin gaban gane kansu bane mai umarnin gina masallaci ba a gina malamai ba wai ba a gina malamai ba ga ya kogoro wani kantare da kato ba duk gina shi an kai bai ga wannan gina ba tun da yanzu an ba shi aiki to yanzu abin magana aikin allah a towa aiki ne haka makaranta take eh za mu gina makaranta kai ga mutane ba musan umarnin giwon ga gini gina makaranta a gina malamai wai a gina malamai ya yi kuna ji irin wannan gaman ganuna ta ga malamai in kai musu magana wasu ba su ganewa ba su gane daukakar da Allah ya ba su wani malami a gidansu duk wanda a gidansu in ka taho yanzu war haka baka iske shi yana daji wurin bida abin da ya ci yana daji shi ɗaya na Allah ya ɗaukaka ya darajanta shi amma ya ƙi ba shi ya ƙi wawaye baya ya ƙi wawaye baya shi ma Allah godiya kullum gaba ya kadibi yana cinka wasu alazai to ai mu mun ka kamata mu hau mayan motoci ba ba da ya ce ka hau tun da kukun ka dace kukun ka dace fa te ka hau tun da ɓarawo za ka zama to haka suke ba su gode ma Allah ga duk abin da ya ba su amma kai in ba haka nan ba a gina masallaci a baka mutane hiye da ɗari su biyo baya duk kai suka saurare ka dukawa ka suka saurare da tashinka jama'a girman duniya da yawan wanga kayiri na wa aka tashi za ana wa'azi wata rana shekaru masu yawa fatakot aka je wajen wa'azi aka tsaya wani wuri mutane na ta hituwa cikin mota sun kai sallah sai yan kayare sun ka hito sun ka yi tsaye suna kallo sai da aka gama sai guda ya ce wannan kan wannan abu yana da kyau wannan abu yana da kyau ni in zai shiga musulunci irin wanga na ka shiga an ka ce dami ya ce duk guda ɗaya ka magana duk guda ɗaya ka magana sai ya yi magana suka yi ya ce yaro na ha yaro na ha amma wai guda ɗaya ka magana ya gani man ɗaya ka ce allahu akabar sai ya ce Allahu akbar sannan ya ga kowa ya ce shi ɗaya na ya birge shi ce shi wanga abu in zai shigo musulunci irin wanga yake shiga to har da kahire sun sa abin kwarai na wai amma kai kari na kai dai kuɗi kai dai kuɗi to da kuna da wani liman gaskiya ku hissai kuna da wani liman ku hissai ku sa wani eh ku hissai ku kowane ai limanci sana'a na eh sana'a ne mana ba aikin Allah ba ne? to duk aikin Allah sana'a ana mai mana kai yanzu ga kanan ba koli liman kake ba amma tsakani da Allah wani babban ma'aikacin gwamnati na abinda kaka samu bai samu kuma ka sani to irin wannan kadibe shi sai ka yi ma Allah godiya ya halitta hmm. a'a to ai wanga ba taimako na haika bida ba wanga ai ba taimako na haika bida ba ba taimako ne ya kawo wurin da hiki baba ne nawa a gare shi da ya taimaka makaranta kuma biyan kudin makaranta aka yi da abinci nawa baba ne gare ya ba shi haika karatu nan su ana sun ka taimaka mai ba mutanen nan da zai ba sallah ba nawa ba ne ya ba shi cikin kudin makarantar da ya biya ku tambaye shi ya yi karatu har ila hawaje ya yi nawa uba ne ya ba shi ga karatu na ku tambayi ina yi wa sana'a biya kudin karatu nan ba a taimako an kai mai wannan wato abubuwa na mutane wato ba su dibin ba su dibin baya gaba suka dibi muddin kana diba gaba in dai ga duniya ta kana dibin gaba ba da za ka kwana ba da takaicin Allah ba babu radda za ka taya ba kaci ne ba don ka'ida ce tashi unzur kaifa faddalna a zama ba'd saboda ka fifiko na nan ya bibita wasu da wasu ya ce ku ba yadda muka fifita wasu akan wasu ba su zama ɗaya har abada duwa da kake sai kaga wanda yake ka ko mina na gare ka sai kaga wanda yake amma in ka dibi na baya sai hankalinka ya kwanta ka gane ashe dai ba baya kake ba ashe dai ga wasu nan bayan ka sai ka yi ma Allah godiya dama haka annabi ya ce ku dibi wanda abbayan ku kaf ku dibi na gaban ku ga sha'anin duniya ga addini aka son ka dibi na gabanka idan kana yin raka'a goma sha ɗai da daddare ka dibi mai raka'a fiye da haka nan sai ka ƙara zabura don ka yi ƙoƙari idan kana azumin attanit da alhamis ka dibi mai azumi har sai mata ne sun ce da bai koma ce abinci da rana kamar wadda aisha ta ce yin annabi ya kama to yan ka dibi wannan sai ka ga ashe kai baka yi kobi ba sai ka ƙara zabura kai ma kai wada annabi to haka aka so ga addini na gaba kaka dibi ga duniya na baya aka dibi to amma ku ga addini na baya kuka dibi ai da ai babu dai lahi duwar mun kai dai babu lahi amma yi wasu ga addini kenan wai kun yi wasu amma ga duniya bai cewa yi wasu cewa kai an yi shi to ku rika dibiyan na bayan ku ga duniya ya ku jama'a don ku samu ku zanna lahiya duk wanda an ka gina masallaci ko na kamsu salawati ne masallaci cikin ashiya cikin ekwarkwada an ka bashi ya kamata shi ma'alla Allah godiya don mutum nawa ka bi ne sallah duk ba a sa su liman ba sai shi daukaka ta ha daukaka ta Allah ya bashi amma ya ke na wai kudi suwa wani abu gare shi kudi suwa wani abu gare kuma kashi ce mana komi ya ce ba a taimako ne ko ya ce ba a taimako mun san karya shi kai mina na ya ce wa yanzu ga wata katin shadda nan da kan maho ga wayanka wani ubana ka ya baka ita ba addinin nan na ya baka ita ba to liman kaka ce mana komi ce Allahu ba to abin da ya kamata mutane su yi kowanne mutum da kuke gani Allah ya taimake shi gwargwarin taimako ne in yi mai godiya kuma sai shi kari Allah ya taimake mu kuma Allah shi mana jagora kuma Allah ya shirya mana almajiranmu da malamanmu Allah ya gafarta mana shi mana jagora in huwa in huwa illa zikrun lil ولتعلمن نبأه بعد حين إن هو شي قرآني بيكسن شي بأيما القرآن قرآني بيكسن شي بالمشتمل على ما ذكر وان يكون شي أبوه وانن أنبتو أبايا shi bai kasance ba illa zikirun face wa'azina lil alamin ga duniya gaba ne shi qur'ani fa wa'azina daga farko ne har ƙarshe ko ba a jama'a ya ba labarin da yaka ba su a kai kaddibe wani kuma kaddibe wani ka kwatanta su yana zama wa'azi gare ka ka gane duk bayan Allah su bayan Allah na kai ga kanan halliman kake masallaci aka baka malami kake makaranta aka baka duk Allah ya yi ku ga wani can shi kwasa an ka bashi an ka daukai ga aiki ne zuwa marici kwasa an ka bashi kai masallaci an ka baka shi kwasa an ka bashi wani ko kalme an ka bashi wani ko shebur an ka bashi wani ko kwankwan an ka bashi a ci gaba da loda kaya ana azamai shi ta kai hamurince shi kuma duk Allah ya yi wannan wa'azi na in ka tsaka dibe shi shi wancan ho yana so a ce ya zama liman wa da zama, yana so ya ce ya zama malam wa da zama, yana son hakan amma bai samu ba to in ka dibe wannan shi kadai aya ce kuma wa'azi na wanda in ka lura da wannan sai ka yi ma Allah godiya ka kuma ƙara gode mai da ya fifita ka a kan mutane da yawa cikin waɗanda ya halitta yace in huwa illa zikirun lil'alami shi Kur'ani ba komi ba ne face zikiri ne wa'azi na ga duniya gaba ɗaya al'insu ga mutane waljin da aljannu al'ukala masu hankali duna mala'ika banda mala'iku su mala'iku ba a yi musu wa'azi don la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru amma mu da muke wato asi Allah fi ma amara muna wa Allah ga abin da ya umarce mu to mu na aka aiko a yi muna wa'azi a ce mu bari yan haka nan amma mala'iku ba su saba wa laysa li quraishin arabi fakat shi abin nan qur'ani wa'azi na ga duniya gaba ɗaya ba ga shawa ba ko ga larabawa ba kaɗai ba gare su kaɗai ba shi ƙur'ani wa'azi na kuma shirya ne ga al'umma gaba ɗaya Allah ya gafarta mana Allah shi mana jagora wala na ya kufaru ya faru makka wala na ba'u ya ku kahire za ku san labari ne kahiran makka waɗanda ke husuma da mai ƙur'ani a wannan lokaci da kuma kafirai yanzu da ke husuma da alkur'ani a wanga lokaci wala ta'lamunna na ba'ahu hakika za ku san labari ayi abin na khabar sidiqihi labarin gaskiya ce za ku san labarin gaskiya alkur'ani ba da hinan bayan wani dan lokaci inda ma a inda ma a galibu kuma ana lokacin da ni zan rinjaye ku in ji annabi musallallahu alaihi wasallam ana wa atba'i da ni da mabiyana alaihi akan alkur'ani Da shi Alƙur'ani yana da wata ƙa'ida don mutanen da sun kabi shi to Allah zai ɗaukaka su shi kalma Allah ne shi ƙur'ani kalma Allah ne wa kalimatun lahiya la'uliya kalma Allah ko ita ce maɗaukakiya to mundin mutum ya riƙe ta in ta ɗaukaka da shi ta ka ɗaukaka shi yasa za ku ga Allah na ta ɗaukaka waɗanda sun ka riƙe addini ne da kyau wani za ka gan shi malami na amma kuma wato cikin wahala kowace iri bai samu ɗaukaka kowace iri ba karatun ga baki yake bai kai ga zuciya ba balle ya kai ga jiki amma sai ka ga wani almajiri na bai yi karatu da yawa ba amma in ka zo ka iski yawan jama'a ta yi ba ka shakka in aka ce maka wani babban malami na wanda duk da kasa babu kamata ba ka shakka to aiki shi ka kawo ɗaukaka saboda haka za ku san labarin ƙur'ani saddar zan rinjaye ku da ni da jama'ata alaihi akan alƙur'ani a inda ma ya galibu taba'i alaihi ko kuma in ma ban nan lokacin da mabiya na za su rinjaye jami alami dukkan duniya da alƙur'ani in dai kun riƙe alƙur'ani dukkan duniya za ku rinjaye ta dukkan duniya bilkahari da rinjaye walƙuwa da ƙarhi idan dai mutane sun rike alkur'ani Allah ya ce wayanda suka yi imani to su ne masu rinjaye kuma za su rinjaye cikin ƙasa su samu ɗaukaka in dai sun bi alkur'ani ku ganin ba ku da yawa ku dai daure ku yi gaskiya a ɓoye da bayyane ku daure ku yi gaskiya kamar wadda magabatan mu kai aikin duk da kun kai ɓoye ba a gane ba ku yi ma Allah godiya ku dai mai kyawu wanda kuka yi bayyane kuma ku yi kokari ku tsarkake niyya aikin ku ya zama mai kyawu da ɓoye da bayyane kada ku ja da baya ku yi kamar wanda magabatan mu sun kai cikin shekara 20 da uku sun ka rinjaye duniya gaba ɗaya saboda aiki da gaskiya suka rinjaye duniya gaba ɗaya tsaye suka kwana suna ta ibada ko ba ga azumi balle irin yanzu ga azumi babban bako wanda suka ta murna da zuwa ne suna ta sanar da junansu har addu'a suka yi Allahumma balligina ramadana Allahumma balligina ramadana har addu'a suka suna haɗe Allah ka kai mu watan ramadana Allah ka kai mu watan ramadana suna ta murna to sai Allah ya taimake su wai ta hakka muna Allah nasi suna yi hukunci ga mutane bi kuwati da ƙarfin alkur'ani wa alima da ya ce ta'alamu wala ta'alamunna bi ma'ana a arifa wa wallamu abin nan qablaha lamu qasmin fi wala ta'lamun la muqasamin muqaddam ai wallahi la ta'lamunna naba'ahu ba'da yin na rance da Allah sai kun san labarin alqur'ani bayan wani dan lokaci kun gani duk wanda ya rike alqur'ani haka nan ku dibe mu ku gani da kyau ku dibe mu ku gani duk da yake wanda aka yi abubuwa ana yin so da aka yi ku dibe arewa ku gani yadda Allah ke karramata, yadda Allah ke darajanta ta ai daraja alkur'ani ce daraja alkur'ani ce Allah ya ka ɗaukaka ta duk inda ka tahi in dan arewa kake sai dai in ka walakanta kanka amma in baka walakanta kanka ba kama aje Najeriya duk inda ka ce baka walakanta ai daraja alkur'ani nan ta ba wani abu ba saboda haka ku rike alkur'ani kuma ku yi aiki gurgurdan yadda kuke iya. Allah ya gafarta mana Allah shi mana jagora wannan shine karshen wannan sura yadda ka gwada mana ƙarshen wannan sura ya Allah ka gwada mana ƙarshen wahalolin duniya da na lahira abin nan horin gada ya yi mana yawa da rashin ruwa Allah ka gwada mana ƙarshe ne Allah ka gwada mana ƙarshe nai shiruta da rashin lahiya Allah ka warkar da muwa damuwa da bakin ciki Allah ka gusar da suwa tabarbarewa tarbiyya maganin su rikici da hitina da tashin hankali cikin kasa Allah ka yi mana maganin su Allah kuma ka zaunar da mu lahiya ka gafarta mana kuma ka yaye mana Allah ya taimake mu nan da mu kwana insha Allah bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah gafarta malam mutumin da aka yi wa allura saboda bashi da lahiya kuma yana jin makakinta a cikin makoshinsa shin ya azuminsa yake azumi ne lahiya lau yake ai kun ga cikin ma'ishin mawoyi babin na azumi ai ya ce babu laihi da allura saboda haka babu laihi allura lahiya lau take abinda kawai ka bata azumi abinda ya shiga ga baki wanda an ka sa ga baki to shi yake bata azumi saboda haka azumin mai allura lahiya lau yake duk wanda bai da lahiya cikin ku in dai ciwon ya kai a mai allura ya ce a mai ita in dai ba barin jaya ce an kai ya ci ya ci abinci likita ya ci ya ci abinci ba azumi ne lahiya lawaki Allah gafarta malan mutumin da ke azumi sai ya samu rauni kuma jini mai yawa ya fito masa ya azumin sa yake azumi ne lahiya lau mai fiqh sunna ya kawo tarihin sahabbai da yawa suna zuwa jihadi a raunana su jikinsu jina-jina amma azuminsu bai kari ba ba su aji azumi ba saboda haka azumin wanda ya rauni lahiya lau yake babu matsala gani shi Allah gafarta malan mutumin da aka ba kuɗi na zakka shi babu mutane ko kuma aka ce shi saraka shi ko ce shi na da bukata sai ya kashe waɗannan kuɗi shi ko yana da laihi yana da laihi an ka ce lahira zai biya wayan nan da an ka a ba ai an san yana da bukata an ka ce ya kai musu kayan na kayan wani duwa da ya ja kasa shi adda abinai ko ya yi ka wadata tunda dai shi adda kaya na yi tona saboda haka abin nan da kacci zaka biya shi inda Allah wannan ita ce matsalar amana ita ce matsalar da ke damun in an ce ana wani aiki na addini makaranta ko masallaci an ka ba usazu kuɗi ya kai sai shi da aikin Allah ya yi aiki Allah na mun ma'amun ka ce ba makaranta mun kai ba makaranta ba muka yi ai da aiki Allah na sai wasazu ya ce fa wani da kudin mutane shi yasa ku ganin wasazan ko albarka ba su yi kullum ba su albarka saboda ce amana ya yi yawa to duk irin waɗanga kubar su duk irin waɗanga abubuwa kubar su kuna ce mutane su bacci amana amma kuma ku a jagororin ce amana irin waɗanga abubuwa na muka gani bayan waɗanda muka ji a kuji muna yabon alheri ga 'yan siyasa don ga osazu can naira dubu ɗari an ka bashi an ka ce mai osazu kai kaɗai ka ɗauki dubu goma jama'a kaza ka ba su ɗari biyar biyar shi ɗaya dubu goma an ka bashi amma ya raba dubu ishirin ɗari biyar biyar saura ya gama da dubu goma da can ya canye tsakaninku da Allah da shi da ciyawa na fati wai shi abin na faci ya yi shi amana shi da baya kudin to irin waɗanga abubuwa suna muka dibi wani lokaci sai ku ji muna yabon alheri ga 'yan siyasa ko da ku kun ga ba ku ji daɗi ba mu mun san suna da gaskiya don 'yan ba su da gaskiya da ba su kai abin nan nasu gare ku abin nan naku don ku ga kuna sai a ba mutum kamar da muku misalin ga kwana biyu sai ya canye kayan mutane a tawo a yi ta abin nan a yi ta bincike a kasa gane komi kuma an ba shi wai kai ce ai na kai ranka ai duk abin nan ya kai ga hannunsu kuma duk gida ne ya kai abin to amana ce don Allah ku rika kulawa da amana amana nan da kuka ganin ta ya karama ta jama'a hadari gare ta domin Allah aƙalli ta bata ka kuma yau da gobe sai an gane ka duk inda ka zagaya yaran ka yi daɗin nan sai ya daina baka don sai ya gane mace amana kake duk ko kai koyo duk da kai koyo don wani ɗaya ka tawa ya iske shi ranka ya daɗe abin nan da an ka saba ba mu bana ba a ba mu ba da shi amina na shi abin nan amina na ni ce shi ɗan ya ka san duk shekara ga azumi wato kana ba mu kaza kana ba mu kaza farko azumi kuma ka san ƙarshen azumi kana ba mu kaza kana ba mu kaza ci hala ba kai muku ba Allah ba kawo wani kai daɗi kun ga asiri ya tonu ya saboda haka ban gani abba a gane a tsakani da Allah sai an gane duk kowa da kai koyo saboda haka wata rana za ka dina samun abin kuma mutunci ya zubi Allah ya gafarta mana shi mana jagora Allah gafarta malam ko akwai aure tsakanin jikanyar dan uwan da kuke uba daya da shi a shari'a wato wanda kuke uba daya da shi to diyar ɗansa ko za ka iya aurenta ɗanka ɗiyakkata ɗanka ɗiyakkata wadda ta yi tudu wajen ɗanka ɗiyakkata babu aure tsakanin uba da ɗaya babu aure alaga ga da matan gada sun kai yawa baka ga wadda haka yi sai ɗiyakka Allah ya gafarta Allah ga wata malan ko ya halatta bayan ƙare sallah mutum ya aje hullarsa ga sahu na ɗaya domin jiran wata sallah saboda ya samu wannan sahu ko ya halatta to ya halatta a yi kamun sahu amma sai lokacin sallah ya yi idan mutum ya kama sahu ga sallah zuwar yana nihi don sallar la'asar ana iya kwashe sahu na a kai can gaba kamar nan sai a kwashe a kai can sai a aje amma idan an kai kiran sallah ko kuma lokacin kiraye mutum ya shigo ya zanna yana jiran kira sai lalura ta samu ta hita to babu layyade ba wallata sai